Salamu alaikum. Aminu alaikum salam. Wallahi Abdul Sani ko wani ne ya kira ka? Eh wani ne ya kira ni wallahi. Ai za ka sha kira. Lalle kam tun ta kira da wallahi. Ashe ka wasu tallake na. eh wallahi sun ce karan da na ba su sallah wallahi gashi na sun dora wallahi wani ne ma da ya kamata ya kamata duk ku rika bayar da sallah kuna da kamfanoni ba wani kudi yake da jiya ba shine ka zo shi ba wai kudi ba da kamfanoni zai zana damar nan da nan muwa Najeriya mu fara namu hada kwarai gaskiya dai ba wani kudi yake da jiya ba dubu goma ce dubu goma babban tallan ma wanda za a daɗe ana yama shi ne na dubu hamsin dubu hamsin wanda har biyu za ka dora da waye ka ga dama eh kwarai gaskiya Allah ka ga yanzu mutane za su daɗa tabbatar da gaskiya kan tabbatarwa ba gaskiya ne ai da wani babban kamfani ko da mun ai talla ne eh. kowa domin kowa ba ruwan su kawai ko ne kake sai ana tallata ma gaskiya sai ka biya su Masha Allah. Allah ya taimaka.